tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da talatin da ɗaya ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na ɗari da goma daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad al-hassan ali buna khalaf al-barbahari allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda yan uwa suka sani muna bibiyan sharhin da shekhu الدكتور صالح بن fauzan بن عبد الله ya yi. Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi wannan littafi ne sharhu sunna littafi ne wanda yake karantar da mu tsantsar aƙidan annabawa ƙidan da annabawa da manzanni suka karantar da al'umma ita ce zankame tattare a cikin wannan littafi shi sa duk wani abin da za ka ƙudurce a cikin ƙudurinka na zuci to karka sake saba ma wannan aƙida domin saba mata to matsala ne ba ɗan ƙarami ba domin za ka mutu ka koma ga Allah baka da imani shi yasa a yau al-imam al-barbahari yace wal fikratu fillahi bid'atun mutum ya tsaya ya zauna ya ce wai yana tunani dangane da yanda Allah yake to wannan bid'a ne mun gani ba a yin tafakkur fi mahiyyati zat ba a yin tunani dangane da waya zatin Allah maɗaukakin sarki yake ba a wannan shi yasa waɗanda suke cewa su suna tunani ne su gano yadda Allah yake na farko ba za su iya ba na biyu kuma za su sa kansa cikin rudani ne an gano wannan da kyau ku? shi yasa mu a ƙidanmu ba ma tunanin wai mu gano wai ya Allah yake har ka jiwo suna cewa to ai Allah nan ba wani abu ne illa haske ne illa kaza ne illa kaza ne wannan bid'a ne wannan kuma ba daidai bane jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ba a yin tafakkur fi mahiyyatiz zat mala ya ce liƙauli rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala ce domin magana annabi da ya ce ta fakkaro fil halki ku yi tunani cikin halittar da allah ya yi kai tunani dangane da halittar mutum ko halittar duwatsu halittar dabbobi ko halittar itatuwa kai tani dangane da irin halittun da Allah ya a cikin teku ko halittar sama amma sai ya ce wala tafakkaro filla shi Allah karku ce za ku yi tunanin ku gano ya yake ko ka ce za ka yi wannan to ba za ka iya ba wani hadisi mali ya ce akhrajahu tabarani al'imamu tabarani ya fitar da shi fil jamil ausat a cikin littafin shi mai suna mu'ujamul ausat a lamba hadisi na shida da tara min hadisi bin umar radiyallahu anhuma a hadisin da abdullahi dan umar allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yadda ya ruwaito wahassanahul albani muhammad nasir dinar albani kuma ya hassana wannan riwaya fi sahihil jami'a a cikin sahihul jami'a a lamba dis na 2975 da lamba na 2976 fa'inal fikrata fin rabbi malu ya ce zarfafa tunani dangane da allah irin wannan yanayi ta kadahu shakka fil kalbi wannan yana jefa shakka a cikin zuciya ƙunga gano wannan da kyau ku za ka sa kanka shakka da rudani ne kawai kuma abin da kake son ka gano ko ba za ka gano ba an gano wannan da kyau ku. ta mutum zai komo ma ya musu Allah ne za ka samu daga cikin mutane a wanda zai ce wani lokaci tunani irin wannan ya ɗauke shi har ya koma yana tunanin abubuwa na sabo kila ka taɓa samun wani ya gaya maka haka to ba abin da ke haifar da wannan illa tafakkur da suke fizzat wanda kuma wannan bida'a ne an gano wannan yana daga cikin tafakkur fi zat ne zaman da wasu suke shiga ɗaka su kulla kansu wai suna tarbiyya su fito su ce sun yi husuli zama suke suna tunani dangane da Allah suna faɗin wasu kalmomi na salate da zikirori da surkullar irin nasu ƙarshe sai su fito suna faɗin kalmomi da waɗannan kalmomi kai tsaye duk wanda ya je su zai tabbatar da kalmomi ne na waɗanda suka bar Allah an gano wannan da kyau ku ba a yin tafakkur fizzat duk wannan abin da aka ga mutum ya shiga ya fito ya ce shi ma Allah ne kuma kowa Allah ne ta irin wannan abin da suke da sunan kwana ya je ya shiga tarbiyya ko ya shiga halwa da sauran sunaye iri-iri da suke kiran abin da suke yi wannan shi ke haifar da wannan abin da suke yi to gaba ɗaya wannan bida'a ne shi yasa malai ce fa'inal fikar ta fi rabbi kadahu shakka fil irin wannan ba abin da yake sokawa a cikin zuciyar mutum sai tsantsan shakka Allah ya kyauta mala ya ce a sharhu ga sharhin wannan matsalar ya ji ba alal muslim ayyata jannabal fikra fi zatillahi azza wajal mala ya ce ya ji ba alal muslim wajibi ne ga musulmi an yata jannaba tafakkur ya nisanci irin wannan tintintini fi zatin lahi azza wajal dangane da zatin Allah watafakkur mala ya ce wannan tunani fi kaifiyati asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi kaga ana yin tafakkur dangane da abin da ya shafi sunaye ko siffofi ko ayyukan Allah mun gano wannan da annallaha jalla wa'ala ya ƙolo sau da Allah yana cewa ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah madaukin sarki ya san abin da ke gaba da baya na al'umma wala yuhituna bihi ilman amma shi Allah bayi ba su da ta yanda zai zama sun san komi na shi yasa dangane da abin da ya shafi al'asma'u wa sifat aka ce tsaya ga ma'anan da ka sani idan ka kutsa ka zurfafa tunani ko ka zama mushabbihi ko ka zama mu'addili an gane wannan madadin ka tsaya a ƙarƙashin tauhidi na ƙwarai in ba sa aka yi ba sai kuma kai fitan ƙafa. Allah maɗaukin sarki ya kyauta Mala ya ce alaika al'imanu billahi azza wa jalla wa ta'azimun rabba subhanahu wa ta'ala duna eh an tafakkara fi zatihi mala ya ce abin da yake wajibi ke imani da Allah azza wa jal ka girmama Allah amma ba ta hanyar tunani fi zatihi dangane da zatin shi Allahn ba wa kaifiyati asma'ihi wa sifatihi da yanda sunayen suke ko sufofin ta ce tun aka ce Allah yana da hannu yanzu hannun Allah a daidai ina yake yanzu hannun Allah ya tsawon shi ya kaurin shi yanzu ba wanda ya sa ka wannan mun gano wannan idan ka ce za ka yi wannan to za ka jefa kanka cikin lalacewan aƙida kuma za ka afka cikin talalabuwar ɓata ƙauluhu malin da ya ce le ƙaunar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da magana annabi da ya ce tafakkaro fil halki ku yi tunani dangane da halittun Allah wala tafakkaru fillahi kada ku yi tunani dangane da Allah ai tafakkaru fi makhluqatillah abin da yake nufi tunanin da duk za ku yi za ku yi ne cikin halittun da Allah ya yi mun gani fi mahalukatillah wa ayatillahi hilkauniya, da kuma ayoyin Allah waɗanda suke kauni da dullukum ala kudaratilla waɗanda za su nuna muku iko na Allah yanzu misali idan aka ce ke tafakkur don gani da siffan Allah ka taba ganin siffan ne ya za ka yi tunani a ka abin da baka taba gani ba hmm? ya za ka yi tunani kan abin da baka taba gani ba Allah ya sauwaka faya ajaban kaifa yi usal ila. am kaifa yajhuduhul al jahid wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun faya ajaban malice abin mamaki a'a kaifa yi usal ila ta yaya ake saba ma Allah madaukin sarki allah ya sa doka mutum ya ƙememe ya take wannan doka na allah am kaifa ya juhuduhul jahidu kuma ta yanda mai musu na allah maɗaukin sarki zai zauna yana musu ko ji a jikin shi abin da yake ba daidai yake ba wannan abin mamaki ne kwafi kulli shay'in lahu ayatun a komi to akwai aya ta dullu ala annahu wahidun wanda ke nuni akan Allah ɗaya ne kun gano wannan a komi akwai aya da ke nuni akan Allah ɗaya ne tak fa'anta fakkar fi ya kauniya kai bawa abin da aka ɗaura ma ka iya yin tunani dangane da ayoyi na duniya mina sama'i wal ardi kai tunani dangane da sammai da kuma ƙasai wal za ka yi tunani dangane da duwatsu wal ahjar da kuma waɗannan ƙananan duwatsu, manya-manyan duwatsu shirga-shirga waɗanda ga sunan sun keta sama to waɗannan yi tunani a kansu da ƙananan duwatsu waɗanda ga sunan falale ne a ƙasa ko waɗanda ake sassaƙowa ake sarowa ake yin wasu hidindumu na yau da kullum walbihar wal'ashjar da kuma itatuwa sannan walbihar da manya-manyan tekuna wal makhluqat da sauran halittun Allah madaukin sarki litastadilla biha ala azmatul khaliq subhanahu wa ta'ala da haka za ka ba hujja da wannan don ka san girman mahalicinka tafakkir fi ayatin lahil ƙur'aniya ka yi tunani don gani da ayoyin allah waɗanda suke cikin alkur'ani amma annaka tatafakkar fi zatillah wa kayfiyyati asma'ihi wa sifatihi fa anta lan tudrik haza kai ka ce za ka yi tunani dangane da yadda sunaye da siffofi na Allah suke to kar ma ka shiga wannan fagen domin duk abin da ke wannan fage ba za ka iya riskan shi ba wala yuhituna bihi ilma bayi su kewaye su san ilimi duka na Allah wannan ya fi ƙarfin su ba su iyawa Allah madaukin sarki ya samu dace malam barbahari ya ce wa'alam annal au annal hawama wasiba'a waddawaba na hawa zar والذباب والنمل كلها مأمورة ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله ya daga ce aƙidan da ya zama wajibi ka ƙudurce ka sani wa'alam annal hawama ka ga waɗannan ƙwarin? eh su shinge su tururuwa su tsinnaka su gizo-gizo duka hawa wasi ba da dabbobin dawa waddawa da dabbobin gida na hawa a zarri wa zubabi wa namli kaman irin su tururuwa da irin su zago da irin su ƙuda da sauransu kullaha ma'amuratun su dukkaninsu akwai umarnin da Allah ya ɗaura kansu shi ya san yadda umarnin yake wala ya na shay'an ba abin da suka sani wanda za su iya siye illa bi iznillahi ta'ala sai da izinin Allah madaukin sarki yanzu ka ganin gizo-gizo da yake zuwa ya saka abin da yake sakawa ta nan yake samu abin da yake ci ko da umarnin Allah yake wannan abin fa shi bai isa wannan abin Allah bai bashi izinin yayi ba in Allah bai hore mai yi ba kun gano wannan yanzu ba ganin zago da zai zo ya gina ɗakin shi ba ganin gara da take abin da take yi ba kawai Allah madaukin sarki ya yi su cika wuri ba ne shi yasa ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu hamdihi ba wani abin da a duniyan nan face yana yin tasbihi da girmama Allah duka komi sai ce walakin la tafqahuna tasbihahum sai da ku matsalan ba kwa fahimtar tasbihinsu ne ma suna yi wani yana daga cin aƙidarmu cewa dukkanin waɗannan dabbobi waɗannan ƙwari waɗannan halittu kakabɗinsu to suna gudanar da ibada ga Allah ne a sharhu ma ce ga sharhi alkaunu kulluhu mudabbarun wa ma'amurun amran kauniyan mala ce kaga duniyan nan gaba ɗayan shi mudabbarun to gudanar da shi ake yi wa ma'amurun kuma duniyan gaba ɗaya umarni ake ba duniyan ya gudanu amran kauniyan umarni irin na kaunu ba umarni irin naka ba duk wani abin da kaga yanayi sanyi ne zafi ne damina ne ko mai kaga ya faru a yanayi ko Allah madaukin sarki ya tsara wannan da umarnin shi da sanin shi wannan abin yake gudanuwa ma'ala ya ce a shamsu tasiru kun ga rana to tana tafiya walƙamuru yasir wata ma yana tafiya wannujum taurari ma tafiya suke yi wal aflaku ta duru su kuma waɗannan falakai to suna zagayawa ne bature ya ce rana tsaye take wuri ɗaya duniya ne ke juyawa ƙarya yake yi ba kun gano wannan da kyau ku rana da wata da taurari suna tafiya falaki ne ke juyawa amma duniya tsaye take wuri ɗaya gem an gane duk wani abu ana ce an ga kalli an ga kalli kaza nan karerai naku na yan boko kun daɗe kuna yi nan nan kuka ce a daina ba yara nonon iyayensu yara suka zama yanda kasan dabbobi cutan bushiya ta kama su daga baya nan nan su komo suka ce a ba yaro nonon uwa ta yi ai ko ba ku faɗa ba ƙur'ani ya gaya mana wannan jama'a mun gano wannan da kyau ku wannan ƙarerayin da wannan shiriritan da shirman sun daɗe suna faɗin shi kuma sun daɗe suna yi shi yasa in ma wani sakare ya biye masa haka ko ana nan za su zo za su gano cewa kai mun baye kuskure da lokacin kuma sun baro ka tasha shi yasa rana da wata suke juyawa amma ita duniyan tsaye take wuri ɗaya gim an bayinta idan kai masu tambaya tambayin ta ƙure suka rasa yadda za su sai su ce da kai ai juya wanda ke baka ganewa to da aka yi duniya ya kamata wata rana a ga amerika ta koma gabas tsakiya gabas ta tsakiya ta koma yana amerika inda ya ta juya yanzu ko a hankali ne mu gwada nan a ce wannan yana nan sai aka ce littafin nan yana juyawa haka suka ce bai na yi kaga in aka ko a yaya yake juyawa ko a yaya ne aka samu shekara miliyan ɗaya wata lalle za a ga ba nan yake ba lalle ya dawo nan gani amma abin da hankali zai iya ɗauka kuma hankali ya yadda da shi shi ne ƙaddara wannan ita ce duniya a tsaye take wannan ita ce rana ita ke juyawa kuma hankalinka ya ga cewa rana tana me sai aka ce wai ba ita ke juya ba duniya ne take juyawa ita tana tsaye ɗaya ne su waɗannan muga mutanen suna fa faɗin wannan magana ne domin su ƙareta hadisin annabi da ya ce rana inda ta tafi faɗi zuwa take tana yin sujjada a ƙarƙashin al'arshi sai Allah ya ba ta izini ce ta je ta dawo sai ta zagayo sai ta ƙara fitowa wannan hadisin suke son su ƙaryata domin idan suka ce rana tana tafiya to za ka tambaye ina take zuwa su kuma tintini sun ba su gano ba idan ka ce tana zuwa tana sujjada ne to za ka nemo allan nan baka bauta mashi to sai suka ce a'a ai ita ranan nan tsaye take wuri ɗaya ba ta zuwa ko ina kaga yanzu tambaya bai taso ba wannan shi ne aka tasa yaranmu a makarantun boko ana ta masa ƙarya shi yasa dole ne waɗanda suka san aƙida suka san tauhidi su tsaya su koyi karatun nan da gaske don su karantar da 'ya'yan musulmi karatun da yake na gaske na hakika idan aka zo bature ya rubuta wannan sai a karanta musu na cin jarabawa amma sai a gaya masa aƙida na ƙware wannan ƙarya ne ga yadda abin yake a musulunci sai ce allah sarki yanzu wannan farfesa ƙarya yi ƙarya yi mana shi katin farfesa ai ba wani karatu ba ne nazariyat ne mun gano wannan me yasa ya zama farfesa wasu 'yan takardu ne bai ke rubutawa mun gane sai a ce ya rubuta fefa an buga a jonal in sun kai guda goma sha kaza shikenan sai a ce shikenan an ba shi ƙarin mukami ya zama mai digiri na biyu ya zama mai digiri na uku yanzu ya zama farfesa to yanzu misali al'imam ibn kudama wanda ya rubuta na wannan ko ibn taimiyya da ya rubuta wannan da sauran malaman da suke waɗannan rubuce-rubucen da tsarin bokon bature suke to dayan sun wuce farfesa <laughs> yanzu ibn taimiyya sun fi wannan so ɗari amma ko secondary school certificate bai da shi gano wannan shi wannan certificate ɗin kaman yadda ake faɗa kuma ma muke ta faɗa shi ba hanyar neman kuɗi ne mun gane gwargwadon yawan shi gwargwadon albashinka shi ne kawai wani abu ba ne yanzu dr muhyiddin shi a madina ma ya digiri guda uku da ya zo nan ya mana wa'azi mai faɗa ita duk wannan daktar da digiri da ake faɗi ce hanya ne na sana'a kawai neman kuɗi ne amma bai nuna ilimi ba an gano wannan bai nuna ilimi domin da yana nuna ilimi waɗannan mashirmantan da suka ce rana a tsaye take ba ta juya farfeso shi ne a ilimin binciken kimiyya suka zauna suka busa wannan ƙarya mai wari <laughs> gani kuma da Allah ni kaɗai taɓa jin wannan ƙarya da yawa ba ji ta ba amma Allah ƙarya ne kuma kaji ƙida suke son su kayar ya za suka faɗa domin kuma dole za mu faɗa mu ce sun yi ƙarya abinda suka faɗi ba gaskiya ba ne rana ke tafiya duniya ke tsayi wuri ɗaya kuma in ta tafi zuwa take te sujada a ce ta dawo idan kiyama za ta tsaya sai Allah ya ce mata koma ki fito daga ina ta ne ka fito jawa mun fahimci wannan da kyau dis ibn taymiya ibn al sun bibbige waɗannan maganganun da suke faɗi tintin amma yanzu kawai sai ga wani sakarai kawai ya zo shi ɗan boko zai ce to ai ilimi ya wannan kaza sai ka ce wani ilimin ilimin bature sai ka ce a wannan ilimin kama kuɗi ne amma kana neman ilimin kama Allah to ga nan duniya zagayawa take ba tsayawa take ba ƙarya suke yi mun gano wannan da kyau ko duniya tsaye take rana ne ke zagayawa in suka ce duniya ke zagaya rana tsaye take ƙarya suke yi don hankali ma ya fassara ƙarami ya tsaya babba ya me saboda duniya ita ce ƙarama babba fa rana ta fi duniya girma fa <laughs> saboda nesa take sai ake ganin ta ya ƙarama nesa take in Allah ya sake ta ta faɗo duniya ko yanda ka san ka faɗa kan kiyashi ne Don ne shi za ka yi ya gada ka san wannan amma duk waɗannan abubuwan ko cin da su ba karatu suka yi ba su iyaka abin da malaminsu ba ture ya rubuta masu suka karanta iyakan shi ba kenan kana wuce wannan wajen sai ga an tsaya <laughs> jama'a mun fahimci wannan da kyau ko yanzu inda mu ne yanzu aka ce wannan textbook ne na biology misali in ni zan karanta duka zan karanta da shi kawai tun daga nan har nan amma a shi karatun bature shi ba ba faka ake yi ba zuwa yake aje a duba curriculum shine kur'anin bature ka fahimci wannan sai a gano daga nan zuwa nan ne malami ake son ya karanta sai zo dinga maka surutu ba ka ke ba ba shi ya katin bature ba to idan mutum ya zama yana yin wannan karatun na Allah zai kuma yi karatun bature zai ya gama bature fa dan yanzu aka bani textbook a kwana biyar zan karanta kafiri duka duk abin da suke son a haddace zan haddace musu shi duka kuma a kawo takardar jarrabawan da aka rubuto daga wannan sai na ci wallahi kwana biyar zan karanta shi duk textbook ɗin da aka kawo shi mafi matsala kawai shine in fahimci yaran na fahimci yaran ko na iya ko zan karance shi duka barbawan textbook ɗin da zai tsaya in kalle shi in ga zai wuce kwana biyar ban karanta shi ba ba shi bai isa ma ya kai kwana biyar ba da wani dalili ya kai kwana biyar ba ta lokaci in ga ya kai kwana biyar kawai ina jocin wasu abubuwa ne ko kuma yana binciko yana hada da wasu abubuwa shi sa duk wanda zai shiga wannan harkan yana da baiwa na ya san da hadisi wallahi karatun boko zai mai cin kwai ne kawai kaga ba wani abin da zai kawo maka cikas kana cin kwai ka ce, ka tsaya sakace duk ba wannan kawai duk inda ka hada mai haƙori ka wucewa zai shi za ga makarantunmu muka ce za mu cuɗa shi da karatun mai addini saboda wanda ya saba wannan karatun wannan karatun bokon zai gan shi kawai yadda ka san ai yana shan ruwan lemu ne ba na wahalar da zai ba shi mun gano wannan da kyau ku isa muna nan allah ya ba mu dama za mu bude makaranta na yin shekara hamsin lokacin za su fara digiri kuma su gama kafin su mutu ne ba dai harka ne na kama kudi ba Kuma zai zai dan kakama. allah maraukin sarki ya samu dace to shine sai mala yake cewa wal aflaku ta duru su falaki falaki suke juyawa to waɗannan aflak shine bature yake gani sai ce mene duniyan kaza duniyan kaza duniyan kaza <laughs> gani shi bature yake gani ya ce duniyan mars ya ce jifita ya ce mi venus ya ce waye-waye duk suna ya ga dama kawai nan naɗa masu amma sunansa a plaque kai ma an kaga dama sai ka ce duniyan rariya duniyan matankaɗi duniyan eh, taɓarya ko turmi ko ƙwariya haka ko mara gwargwado yadda aka gane shi ma ya sa ne gwargwado yadda zai me zai gane ina ba ta mun gane wannan kai zai yana baka wahala shi yasa idan aka ce wai karatun baturewa ba za a iya karantar da shi da hausa ko da yarbanci ko da inyamuranci ba ƙarya ne a umarci masu yaren su fassara littattafan baturan shi ma bature ai daga littattafan larabci ya fassara zuwa nashi sai banga-banga ya tattare ya ce nashi ne asali ɗan canis yana karatun boko da me da turanci yake yi da canis yake yin ba haka yanzu misali dan chinese ne ji wannan kashin ta ya gane mai na faɗa haka kuma ku gane ba so ba ku jin chinese yanzu dan koriya da allah dan koriya zai karatun boko da turanci ne da koriya zai yi dan indiya balarabe dan ina ɗan rosha ɗan Jamani, ɗan faransa duk da nasu suke yi mu kuma da aka mana mulkin hallaka to sai muna yi dawa da nasu wallahi malam da garin da muka samu damar mulkin ƙasar na wala sai an daina duk waɗannan da suke karatun boko na kama kuɗi dole za a ce su koma su zauna su fassara littattafan nan daga yarurruka sai mu ware yare uku mun gano wannan za a koyi yaren da yarbanci za a koyi da yarbanci da hausa da kuma me da ibo amma national language kuma sai zama hausa so da ya fi yawa ya fi yawa dole an je majalisar hausa za a yi in ba haka ba sun bi kowa yawa a ƙasan yanzu misali in ka zo nan arewa in gaji ana in inyamuri ke yi amma za a nan arewa ba haushe ne kawai ke hausa ba hausa inugu ba ya lagos ganon duk inda ka ji a najeriya sai gaga hausa kwatas kisa sa wale soyinka ya ce nan da shekara hamsin za a nemi yaren shi a rasa Aga ce kanun yaya ya ce hausa na cinye yarurrukan mutane kamar wutan daji yanzu kaga kai tsaye dai hausa ya cinye fillanci domin in ka tafi gombe ko ka je bauchi ko adamawa ba su ne tsakiyan fulani ba me suke yi idan ka tafi yobe ko ka tafi borno me suke yi ba garin bare-bare da babur ba duk inda ka kutsa. yanzu hausa ta tinkari garin ina benin ta tinkari kogi dama irinsu neja irinsu kwara irinsu nasarawa irinsu benue irinsu wannan duka sun shaɗi su kawai kun gano wannan da kyau ku domin da aka je babban birnin ƙasan ka tambaye ina masu yaran yanzu ka kano tsantsan hausa suke yi to manyan biranen ƙasan nan kana zuwa za ka je ka tattami ake yi ina masu yaran Shin ka je ƙauye su ma kafin su ƙari jama'a ka ne ko ba ka ba ne shi sa wale soyinka ya ce ba ya son abin amma bayan da ya iya to sai zama yare na ƙasa sai a ce shi ne sauran yarukan kuma za a iya koyan karatu da su amma wannan ba zai yiwu ba kasan dalili saboda ƙabilanci da ke ƙasan iza shi kan shi mai facebook da ya zo sai ce dole za a ƙaddamar da manhaja da da wasu ya zama mai dole ne da hausa afirka a duniya ma ta zama wani abu shekara nawa da bude sashen hausa a bbc da voa da dw da faransa da ina da ina dole ne malam to kamata ya a ce a yi abin da ya kamata wajen me wajen haɓaka ilmomin 'yan ƙasan da wannan Allah madaukin sarki da ya mana yaren nan yayi da lita'arafu Allah bai sa gaje ka yare ka koyi yaren wani tsiya-tsiya ba mun gane domin idan iya turanci wani abin tsiya ne angela merkel in ta je taron majalisar Dinkin duniya da me take jawabi da josh take yi idan shugaban faransa ya zo da me yake yi da french yake yi in shugaban china ya zo da me yake yi da cananci yake yi haka ne sai dai duk wanda yake son ya ji ya sa abin makalatan kunni ya ji in ba haka ba ka zai caccaka maka ya kama ya tafiye shi an gane yare ba shi ke wani caka da ilimi ba don ka iya yare kaza ba shi ne alamun ilimi ba sauran na Allah ya ne kawai ta'araf inna kuma inda layi a tuƙakum amma da yawa mutane sun karɓi defeat saboda neman abun duniya aiwa ne ya iya kaza ya kawo ya samu daraja kaza don so what an gane wani abu ɗaya ne a duniyan nan za ka iya maka yi tunkahon daraja shi ne larabci shi ne larabci to amma shi kan shi larabcin in babu addini to shiririta ne jama'a muna gane wannan to Allah ya ce mu to idan ka je ka samu khawarij su kuma waɗanda suke fitan ƙafa madadin su duba inda kuskure yake a cikin karatun bature su gyara irin yanzu yadda muka gyara ko sai ce karatun bokon duka haramun ne so da an samu kuskure ɗaya ko kuma ƙila kuskuren ma ba kuskure ne na ilimi ba kuskure ne nasu na fahimta sai ce boko haram a wani kuma fitan kafa ne da wauta da shirme saboda duk abin da bature yake ganowa ai na musulunci ne kawai canzawa yi yanzu wannan kawai sun yi ne don su ɓata tauhidi to yanzu mun gano sai mu gyara ne tauhidi inda suka faɗi daidai kawai sai mu ce dama namu ne hazihi bi tuna ruddat ilaina hajan mu ne kawai aka dawo mana ba wani abu bane jama'a kuna ganewa sai ce waddawabi wa tiyur haka dabbobi da tsuntsaye kullu in yamshi ala nizamihi komai yana tafiya bisa tsarin da Allah ya tsara mai alladhi qaddarahu Allahu lahu wanda Allah ya kaddara mashi yanzu da Allah ga mutum ya sa hannu haka da gwiwa a ƙasa yana tafiya zai ba da mamaki ko ba zai bayar ba yana tafiya kama akuya amma akuya sai ta yi lafiya lau yadda za ga akuya ta kafafun da biya a ƙasa ɗaya a sama ta da biya ta da haka za ka tsaya ka ce yanzu ka sha kwanan layinku ka haska toci da kawai sai gaunar rago ya fi haka dina haka yanzu ka ce za ka rika jin jikinka kana tafiya a haka zai yiwu kalli maciji kalli tana haka suke za akwai wani dabba na cikin ruwa za a gan shi da wani hannu yana haka kuna ganin shi ko ciki yake ja kuma hannun bai da wani amfani haka Allah yi shi daga cikinsu ala akwai wanda ya mushi ala rajilai akwai wanda yake ya mushi ala arba akwai wanda ya mushi ala batanihi wani cikin shi yake ja sai ka rasa gane wai wasu sinadarai ne suke jan maciji ya gara a guji wannan allah kenan haka ya tsara kuma yanzu wannan ne ake son kai nazari mai yasa yanzu na kalli hannuna nan ya fi hannun ya fi mai tsuntsu amma yana haka sai mai nikon haka sai dai gaji ba shi ba ko da za a sako daga sama kai ta haka kai ta haka wala sai ka kawo <laughs> sai ka iso kasa kun gano wannan amma yanzu kana sai helicopter ta tashi sai ka sha wahala amma shi Allah maɗauki zarki ina san dan tantabara ya tashi mai wahalan kawai yanke shakwar <laughs> zai tashi ba tare sai an haɗa karfe da karfe an yi walda an kawo roba an kawo shafa an zuba grease an zuba man jirgi an yi waye sannan a wata rubela te ta juya furfurfurfur sannan daga wani ba wannan kawai in dan kuda ya nemi ya tashi kawai ya zai yi far kawai zai tashi Allah kenan shi yasa wanda ya fara tada jirgin sama a duniya wani malamin addinin musulunci ne za mu zo mai tarihin shi tsayawa ya kalli fifiken ne tsuntsu sai gane wani ne kan wani wani yana budewa ne wani yana rufewa wani yana kaza sai tsara zarban dabino a jikin shi a bisa wannan yanayin da kuma wannan tsarin sai ya hau sama kawai ya ya bude fuka-fukan wasu yana bude su wasu yana rufe su wallah malam sai da ya zaga garinsu gaba daya a sama kuma ya sauko da aka gano fikiran yadda jirgi zai tashi shi sa idan ka zauna a kujerar jirgi daidai inda fuka-fukai suke in ana tafiya kalla za ga yana buɗe yana rufewa wani yana buɗe yana rufewa wani yana kaza wani yana kaza wallahi in bi haka ba sai ya subutu <laughs> wallahi sai ya subutu wannan abin ne yake ta da shi wannan abin da ke jikin fifikin tsuntsu shi kan shi tsuntsu ai wannan abin yake bubuɗa da rufi a cikin waɗannan gasussukan shi za ke rike shi a sama fa Allah ne sannan kuma ya gada ma sai ya ya tsaya jirgi shi ma in yi tafi lokaci sai ya tsaya ya ƙali. in zai kwana kuma sai ya buɗo su fuka-fukan kawai sai ga ya sha kwana haka shi ma jirgin sama yake yi duk wannan abin suka fi suka kalla yanzu ba ga shi a dubai an yi motocin da za su rika tashi sama ba ana nan za a maka takalmin da kawon kan abin da za ta yi sama aicin da ƙur'ani ya ce wa ya khluqu ma la an gama wallahi cin da ƙur'ani ya faɗi wannan duk abkai sai an yi hulan tashi sama wata rana wallahi kana sa da kawai zai furr ko zai gagagada ya sama ku je ku yi takaro da sitan tabaru a sama kai dai kawai in lokacin ya yi in bai yi ba shi yasa idan da wannan kasa zai lastin ya kai irin lokacin da waɗannan abubuwan za su kai sai ai ta mamaki kaga ikon Allah wai kaga su ba su ma san da wannan abun ba kaga suna cewa wai za a yi so ga shi kowa ma yana yi da yanzu kakanka na goma da zai dawo duniyan nan ya ga mashin mamaki zai yi shi abin da ya mutu ya bari jaki wanda ya kuɗi da yawa ya sai doki wanda yake agadas kuma ya haura gumi kun gano wannan da kyau abin da ya sani kenan bai san wani abubuwan da wannan amma yanzu sai ga ga mota a ga babur ga keke ga jirgin ƙasa ga na sama a a ya ce ikon Allah ikon Allah sai kallo duk Allah ne ya halitta wannan ɗaya zin ka kalli jirgin ƙasa tafiyar tsutsa yake yi tsutsa aka koya ko maciji idan ka kalli jirgin sama tsuntsu ne da ka kalli mota doki ne mun gano jirgin ruwa tintin yana nan tun da alto agwagwato ko kifi a shi kenan ba amma tintin yana agwagwato ko kwaya. mun gano wannan da kyau ko to mashin kuma ya kwaikwaya. mutum ya kafa biye ke da shi shi za duk inda mutum yake kutsawa inda doki ba zai yi kutsawa ba mashin yana kutsawa aka da kowa ka bane shi za za ka bi ka da gudu kana da mota wani yana da mashin inda ba titi za ku bi sambal ba inda akwai gidaje da unguwanni to lalle za ka rabu da shi akan hanya kuwa nan ga kutsa nan ga kutsa nan shi gina ka ba da shi jama'a mun gane wannan da kyau ko allah madauki sarki ya taimake mu da shi ne sai ce a aƙa kulle shay'in halkahu sun mahada allah madaukin sarki ne ya tsara ma kowane halitta yadda yake kuma ya shiryar da shi a bisa yadda al'amarin yake yanzu misali Allah madaukin sarki da ya damisa ko kare da sauran dabbobi masu cin nama wallahi da za ka ɗaure su a keji ko ka zuba masa ciyawa da tafi kowanne daɗi a wajen doki ko akuya ko wala sai dai su mutu ba za su ci ba ɗin yadda ka walar da su wala ba za su ci ba ɗin yadda ka so su ci wannan sarayu yanzu kama mutum ne duk yadda ka tasa shi wai ya ci ciyawa ya rayu ba zai yi ba me yasa Allah bai yi shi ya ci wannan abun ba an gane Allah bai tsara shi a haka ba kenan yanzu ko ka bi Allah a bisa yadda yake so ka bauta mai ko ka ƙi ka bi shi a bisa tsarin rayuwa a kodan tilas <laughs> jama'a kuna fahimta wallahi malam sai ga mutum kirikiri Allah ya shi da girma ya bi Allah ya ki in Allah madaukin sarki ya so wahalar da shi ko sai turo sauro ɗakin shi ya kwana ba daɗi ta bige-bige kuma shi kuma Allah madaukin sarki da ya tashi sai ya tsara sauro ba zai raye ba sai da me sai da jininka sai Allah ya maka jinin da yawa shi kuma ya sha in ya sha sai ya zuba maka cuta shi kuma wanda yake likita ne ko nas ko mai hada magunguna ba zai rayu ba sai kayan rashin lafiya ka kai kudi asibiti shi kuma ya sai abincin da zai ci <laughs> yawa mun gane wannan kowa da yadda Allah ya tsara mai yadda zai yanzu in duk muka zauna muna da lafiya mai amfanin likita mai amfanin nas ba su da aiki duk wanda ya bude kemis sai dai ta gadi amma in za a samu marasa lafiya shi kuma a nan zai samu abinci kaga da Allah ya tsara duniyan nan ko jabatan kun gane Allah madaukin sarki ya taimake mu ma'ana yake cewa na duniya duniya kullaha haka Allah madaukin sarki ya tsara duniyan nan tsaf yanzu ya gaga ga wani halitta shi kuma ƙasa yake ci ya rayu misali tana sai me gwazarma sai me ku kawo abubuwan da su kuma ƙasa suke ci shi ne abincinsu yanzu diyan da ka tara ma tana kwai da naman kaza ɗanye ko soyayye ko gasashe ba ta ci ba amma ƙasa ba shi za ta ci tara shi Allah ya mata an gano wannan haka Allah ya tsara ita kuma nata tsarin ya kasance an gane yanzu kalli yadda sari da sauransu kuma Allah madaukakin sarki ya tsara masu mai suke ci ici an gane yanzu akwai kurkudu shi kuma ya kama tururuwa ya ina da ita ya ƙasa da ita kuma ya cinye duk inda ramin kurkudu yake za ga gawakin tururuwa ba tururuwa yake cinye ba abin da take ce yake huda cikin ta ya tsotse shi kuma shi ne abincin shi an gane yan sai ka ga dabba kaza ta ci kaza ina kuma tana nan ta zama abincin wani abu yanzu gada ya gama cinye 'yan dabbobi yana nan yana ciye-ciyen shi kuma sai ka sata cinye shi sosai kuwa ai dabbobi ne irin su zaki damisa da sauran su ne ba su farautan kada kun gano wannan amma kaga eh, kasa wallahi ta makale a gefe ta tankade shi sai ta nan shi wallahi yana wannan birgiman banzan za ta haɗe shi ya ƙarasa rayuwa a cikinta ta gama da shi ba ka taɓa ganin yadda ke cin kada ba wannan babban magana ne kwanakin baya an ta yawo da wannan clip din a youtube ana yawo da yanda ta farauce shi kuma ta cinye abinta lafiya lauhani an mari'a ba nan hanyar lagos aka samu wani bawan allah ba an dan a gefen hanya dan gangara ya je wai zai dan tsugunan ba haya ashe da kasa a wurin aka ji shuru shuru ana gangarawa kawai sai a ganta ta ta gama miƙewa ta karyar ya shi kawai ta haɗiye shi hatta miƙa kawai ya riga ya bu sahu kin magana ya ƙare na mesa muwa mesa muke cewa kasa ta ce mai baccin nan ko mesa ne mai wannan haɗiyan ku a ya ɗauka wai hausa zai kawo mana wai muwa mesa muke cewa ne ne kuskuren faɗi yayi mesa daban kasa daban ita kasa ba ta cizo ko tsaya tana cizo ita kasa ba ita ne mai baccin nan ba tana da dafi na a tsaya barkaci ita fa kasa ta kai girmanka a ta da tsawo ba baka santa <laughs> Ba ku bubuwa muke magana ba fa na ba da tsaye sosai ok ta da kauri sosai ta da nawa to ita me yasa take da tsawo ita ke da kugiya ƙarshen ta kenan eh intanet sai ta kafe fitina kenan ita ba ta da ba da cizo mini? wakai kai liman kullum mutane sai sun yi nan kai kuma sai kenan na ba tsara take ba ba ta da guba ba ta da guba ka sake magana me yasa muke magana me yasa muke magana mai hadiya ita na da ka haɗa abuwa guda biyu ne ana maganan mesa da komi kasa kasa tana cizo kuma tana da guba amma mesa ba ta cizo ba ta da guba amma haɗiya take yi na? kaji abin da suka faɗa an tum a'alamu bi amur duniya ku ko ne kuka san yadda rayuwar macizai suke mu muna na nan gane yanzu kaga da zaka je kaltungo su za su maka bayani yadda abubuwa yake koko kwanake su kububuwa ne ta zama musu matsala last tafiyan da muka yi da malam muka je eh, gombe muna hanyar dawa mun tsaya kaltungu da ni da shi da alhaji murtala yake cewa yana nan yana research akan waɗannan macizan da suke garin kaltungu a lokacin ya ce ba macizai ba ne mun gano wannan ba macizai ba ne yake cewa in ya gama wannan research ɗin zai faɗi yadda za a yi za a neme su a rasa duka garma ta karye da sauran aiki mun gano wannan garman ta karye da sauran aiki kamata yi sai a ci gaba da rasa shi ko ba ya bani na'am kawo mu cigaba da karatu ko to Allah shi kyauta subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum